واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka na Anas bin Malik ne ke abuwar gwiwa eka a wannan gari mai albarka na Sokoto a wannan majalisi na mai albarka na tafsirin wata wata mai alfarma na Ramadan yau muna Lahadi tara da wata Ramadan a shekarar dubu ɗaya da da da hudu arba'in uku bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da goma ga watan hudu na shekarar dubu biyu da da ashirin biyu ta miladiya muna karatu a cikin suratul ankabut a karatun mu na jiya mun eh, tsaya a daidai kan aya ta goma sha takwas ko daga cikin ayoyin wannan sura yawan Allah da za mu tsora daga aya da take biye da ita ta ce aya ta goma sha tara kuma ta ce ayar da aka karanto mana yanzu Allah ya ce awalam yarau kayfa yubdi'u Allahu al-khalqa thumma yu'iduhu inna dhalika 'ala Allahi yasir wannan aya gini ne akan ayar da muka kwana akan jiya inda ta fara da wa in tukazzibu faqad kazzaba umamun min qablikum wannan wannan aya kamar da muka yi bayani jiya malaman fassara sun yi sabani wasu na cewa ci gaba ne da magana annabi Ibrahim alaihi salam inda yake cewa inna ma ta'buduna min dunillahi awsanan wa takhluquna iska? har zuwa karshe sai ya tsora da cewa wa in tukazzibu cewa annabi Ibrahim shi ke gaya wa mutanensa cewa in kun karyata da sakon da na zo muku da shi to ba kuma ne farkon waɗanda suka fara karyatawa a'a al'ummomi da dama sun karyata gabanin kuma ya ci gaba da cewa awalan ya rau kaifa yubdi kullahu al-khalqa thumma yi. wasu kuma malaman fasara sun ce a'a magana annabi Ibrahim ta kare inda yake cewa fabtahu inda Allah rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilayhi turja'un wannan wata sabuwar magana ce Allah ya kawo yake yin gargadi ga mutanen Makka waɗanda ke tsare ta Annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa wa in tukazzibu faqad kazzaba umamun min qablikum idan kun karyata to ba ku bane farau an samu wasu al'ummomi da suka karyata manzanni gabanin ku kuma suka dandana buɗe su to da ba ma ku shafa wa kanku ruwa kada da irin abin da ya shafe su ya shafe ku to ci gaba shine Allah ya ce awalam yarau kaifa yubdi'u Allahu al-khalqa thumma yu'idu ashe ba su ga yanda Allah yake fara halitta ba sannan sai ya mai da ita daga fara halitta shine abin da ake kira su kalla shi mai da halitta ba su gani ba tukunna don haka Allah yana kiransu yana jan hankulansu da su ɗauki darasi da buga misali da yadda Allah ya halicci halittu tun daga farko ba tare da ya ɗau misali daga komai ba ya faru halitta to wanda ya faru halitta ba tare da ya ɗau misalinsa daga wani abu ba don ya mai da ita bayan ta ƙare wannan ba abu ne da zai mai wahala a gare kamar yake cewa la khalqu samawati wal ardi akbar min khalqin na to na kana Allah ya ce awalam yaro kayfa yubdi Allahu mu duba muga kalmar yubdi kalma ce mu dare ita abda'a cewa halitta farin halitta ana masa amfani da bada'a bada'a yabda kuma ana masa amfani da abda'a yubdi kaga kaifa yubdi Allahu wannan daga abda'a ثم يعيده sannan sai ya sake mai da wannan halitta sake mai da halitta ranar lahira za ta kasance sannan sake mai da halitta shine abin da ake jawo hankulansa a kai don su yi imani da shi kuma shine abin da suka karyata ba su karyata cewa Allah shi ya halitta a farkon farawa ba saboda Allah ya ce wa da na sa'alta hum man khalaqahum la Allah ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله kaga ba ta ja da cewa Allah shi ya halitta a farkon farawa abin da suke ja da shi yanzu shine ya za a yi a ce in an mutu bayan Allah ya halitta kuma halitta ta kare ta mutu ta zama kasa a ce kuma Allah zai sake mai da ita ta wannan shi da abin da suke ja a kai sai Allah ya ce ba sa dubawa su gani yadda ya faru halitta ai zai dawo da ita wanda ya halitta tun farko ai ya mai da ita abu ne mai sauki a gare shi yace kama bada ana awwala khalqin nu'idu ai kaman yanda muka fara halitta tun farko haka nan zamu mai da wannan shine kul siru fil ardi fanzuru kayfa bada al khalq thumma Allah yunshiqu an-nash'ata al sannan Allah zai sake tada wata halitta ta ƙarshe daban daga wata halitta da ta riga ta ƙare to da ka wannan abu ne a gare shi mai sauki bai da wahala shi yasa yace inna zalika ala Allah yasir wannan abu ne mai sauki a gurin Allah har ku dauka abu ne mai wahala gare shi bai kaman yanda bai wahala ba gurin halitta farkon farawa haka nan ba zai halitta ba zai wahala ba gurin ya bai da wannan halitta da ya halitta kamar yadda bata wahalar da shi can ba haka nan yanzu ma ba zai wahalar da shi ba sam shi yasa ya ce inna zalika ala Allah yasir na'am

Allah ya ce kul siru fil ard ka ce ku tafiya a cikin kasa ku tafiya ku shiga nan ku shiga can ku buga nan ku je can fanzuru kaifa bada al-alqa ku ga yaya Allah ya fara halitta ku ga halittun Allah ba ma sai halittun mutane kadai ba ku ga halittun tsuro yanda Allah ke halitta tsuro a shuka iri ya fito ya rayu ya ya bada sha'awa ya kai gurin da ya kai ya kosa daga nan kuma sai ya koma da baya sai ya koma da baya ya koma har ya bushe har ya kakkarye har ya zama karmami har ya zama gaba ɗaya babu rayuwa tare da sannan kuma idan shekara ta zo Allah ya sake saukar da wani ruwa sai Allah ya sake tsirar da irin wannan tsirar kaga wannan kadai ya ishe ku misali yadda Allah ke rayar da abu duk shekara duk shekara Allah ta'ala zai tsirar da wannan kamar da yake cewa min ayati annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat ya Allah ya ce innal ladhi la muhyil mauta lalle wanda ya rayar da wancan tsiro lalle yana iya rayar da matattu abu ne mai sauki a gare su to da tafiya a bayan kasa ku ga yadda Allah ya halitta ba sai halitta yan adam ba halittu kala kala da na shuka ku ga yadda Allah ya halitta ta summa Allahu yushibu nash'atal akhirah sannan bayan wannan halitta Allah zai mata wata rayuwa ta daban mutane Allah zai musu rayuwa ta daban ko ku yadda ko kar ku yadda Allah ya riga ya yanke kuma zai yi Allah zai halice ta tun farko zai sake mai da ita yace inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah ne iko ne akan komai ba abin da ke gagara kamar yadda farkon halitta ku bai gagare shi ba haka nan ya sake mai da kurayayyu bayan mutuwa ku da da zamantowa ku kasa to wannan ba abin wanda zai gagare shi shi yasa Allah ta'ala ya ce inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai ba abin da ke gagara na Allah ya ce yi azubu ban ya sha'u yana azabtar da waɗanda ya so azabtarwa. wa yarhamu man yasha'u yana jin kan waɗanda ya so jin kai ga wanda Allah ya so sai ya shigar da shi bai ce man yasha'u dalilhu wa man yasha'u yaj'alhu ala siratin mustaqim wanda Allah ya so sai ya batar da shi wanda Allah ya batar ya dauki tabarki da zai kai shi zuwa ga azaba wa man yasha'u wanda kuma Allah ya so ya shiryar da shi ya ji alhu ala siratin sai Allah ya aza shi kan tafarki madaidaici har ya kai zuwa ga Allah kuma Allah ya shigar da shi aljanna ko ga al'amuran duka a hannun Allah ya ce, yake man yahdillahu fa huwa mun yi wa man yudlil ji tajid lahu waliyyan murshida Allah shi ke shiryar da wanda ya so shiryarwa ya batar da waɗanda ya so batarwa ya azabtar da waɗanda ya so azabtarwa ya ji kan waɗanda ya so jin kai amma duk waɗannan abubuwan Allah yana yin su ne ala hikima ba haka kawai Allah ya tabbatar da waɗannan shirya da wannan ba a'a Allah yana da hikima ya san wannan ya cancanci shari'a sai shirya da ya san wancan ya cancanci bata sai ya batar da shi amma kai baka sani ba to haka rashin sanin ka ga hikimar Allah zai sa ka kore wannan aka samu matsala ga mu'tazilawa sai suka kore abin da Allah ke faɗa Allah ya ce shi ke shiryar da wanda ya so shiryarwa ya batar da wanda ya so batarwa sai ce ba haka bane ai dan adam shi ke shiryar da kansa ko ya da kansa shi Allah ta'ala ya halitta ka ya halitta mu'mini ya halitta kafiri ya ba ma nuna wannan hanya ya nuna wannan hanya da kai idan wannan ya bace shi ya batar da kansa ba tare da Allah ya yi nufin batar da shi ba wannan saka nan tare da cewa Allah yana so ya shirya amma shi ya gagara Allah ya bace dole shi ne ba mu da mutum gana ingantacciya Allah shi ke shiryar da wanda ya so shiryarwa ya batar da wanda ya so batarwa amma Allah yana da hikima cikin haka kuma mu ba mu san hikimar Allah ce ba to za ka ba ma kore abin da ba mu sani ba Allah yana jin kan wanda ya so yana yi wa wanda ya so azaba kuma Allah zai kawo mutum azaba sai da hujja Allah ya tashi turo manzo zai turo manzo ne ga dukkan mutane ba ga inda Allah ya taba cewa ya turo manzo ya ce da manzo in ka zo ka raba mutane ka ce da wane da wane da wane ku taho ku saurari abin da nake kira zuwa gare shi domin ku da za ku yi imani amma da wane da wane kar ma ku taho domin ko kun taho ba za ku yi imani ba kaga babu annabin da Allah ya taɓa tura shi da sako irin haka sakon da Allah ke tura annabawa zuwa gare shi shine su kira mutane gaba daya Allah ya ce ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an Allah ya ce da manzon sallallahu alaihi wasallam ya ku mutane ni manzon Allah ne zuwa gare ku gaba ɗaya a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rabe wanda ya imani Allah ce wa qulil haqqu min rabbikum man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura kaga Allah ya shirya da kai hanya Allah ya tuno maka da manzo kuma Allah ya baka dama kuma Allah ya baka zabi kuma Allah ya baka iko a karan kanka ba ka jin a zuciyarka ana tirsa ka sai ka dauki wani matsayi baka jin ana tilasta ka sai ka dauki matsayin imani ko ana tilasta ka sai ka dauki matsayin kafirci ka ji amma kai da kanka za ka dinga rayawa kana gwadawa kana duba maslaha sai ka zaba in yi imani da kokari sai ka dinga duba me maslaha da ke ga imani menene maslaha da ke kafirci to wanne zan dauka sai ga wanda ka ɗauka da karshe a kan shi Allah zai gina maka haka nan ko sallah ce kana ji a kira sallar asuba ga shi ka san sallah ce aka kira kuma wa farilla ce Allah ya wajabta maka ka tashi da sallar nan kuma ga shi an kira sallar a daidai lokacin da bacci ke da daɗi bargo da daɗi sai ka dinga sakawa a zuciyarka yanzu in tashi da yin tafi sallar ko ku a ci gaba da bacci na da yake da daɗi kaga sai za ka dinga sakawa ba ka jin cewa wata fawa tana tura ka dole sai ka tashi ko ka ji wata fawa tana tura ka dole sai ka lulluɓa da bargo a za ka ga ka zauna kana ta yi kana ta taƙawa. da ƙashe wataƙila ka ce to shi ke tun da ne eh, ana ɗaukar lokaci tsakanin kiran sallah da ta da ikama to bari da ƙara kaɗan kafa ta da ikama kaga shi ke da sai ka ga ka kai kai ke kai kanka wanda ba sai ana nan ana nan sai ka ji tare ikama sai ka ce fa lokaci ya fata shi fa sai wata zuwa ta ce da ah to ai kuma limamin da ba dogon sura yake ja na kamar ƙara ɗan ƙara kaɗan wata kila ga ɗauki ya ɗan ja ya kai rabin sura da tashi da haka da haka kaga har a yi da sallah kana dan kada taka to kaga nan kai da kanka ka zabi kada wannan mataki kaga kenan ashe kana da zabi Allah ya baka zabi akan wannan zabin Allah yake gina hukuma idan Allah ya wa mutane hukuma to ya musu ne akan abin da suka yi haka nan idan Allah ta'ala ya mutane rahama yace tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun akan wannan aikin Allah ke sakamako Allah zai wa mutane sakamako san abin da shi ya kaddara shi ya san abin da ya kaddara kuma ya san abin da ya kaddara din nan ba a dagawa da kare kuma shi kadai ya san abin da ya kaddara to amma kai Allah bai gina maka hukunci akan ya kaddara ba Allah bai taba samu mutane ku ji labari ko alqur'ani Allah ya ce da kafirai to ga wutaran ku zo ku shige ta saboda Allah ya kaddara sai dai Allah ta'ala ya ce eh, afa tuhiban hada am antum la tusirun islauha fasbiru اتلوها فاسجروا او لا تسجروا سواء عليكم inna ma tujzauna ma kuntum ai kawai ana saka muku ne da abin da kuka kasance kuke aikatawa kaga Allah bai ce ana shigar da ku wuta ne da kaddara da Allah ya kaddara muku ba kaga kenan abin da Allah ke ginawa akai na gurin iqabi ko ba da lada shine ai amma shi abin da yake kaddara abin da Allah ya kaddara ya zaba to wannan abin da ba a iya daga mushi ba ka iya shiryar da wanda Allah bai nufin shiryar da shi ba Allah shi da wasu sallar innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha to haka nan nan shi ma yu'azzibu man yasha'u wa yarhamu man yasha Allah shi ke azabtar da waɗanda ya so azabtarwa kuma shi ke jin kan waɗanda ya so jin kai amma duk waɗanda Allah ya azabtar da su Allah yana azabtar da su ne akan laifin da suka yi kuma Allah zai cewa da su ya azabtar da su ne akan abin da ya kaddara musu da su ba sani haka nan waɗanda Allah ya ji ɗai yana jin ɗansu ne a kan aikin da suke ce musu ya musu san kallala da sakamako da jin ɗai saboda biyayya da suka ma Allah ya Allah ya ce wa ilaihi tuqlabu da kuma zuwa gare shi za ku juya za ku koma za ka duk faɗi tashin da ake yi za a sake komawa zuwa ga Allah a buga karayi a duniya shekara ɗari hamsin tamanin casa'in dubu ko shekaru nawa kai zuwa ga Allah ta'ala za ka shekarun nan za ka tsare kuma za ka koma zuwa gare shi kuma za ka samu sakamako a kan aikin da kasance da ke da Allah ya ce wa ma antum bi mu'jizina fil ardi kuma ku ba ku kasance waɗanda za ku gagari Allah ba a bayan kasa ma'ana ba ku iya zuwa wani wuri da za ku kuya ya zama na kun kuyan ma Allah bai iya kamo ku ko da za kun kai wani wuri wanda Allah zai iya kaiwa ga gurin nan da za kun gagare shi kun tsere masa Allah ya ta ba ku da wannan ma an tun bi mu'jizi na fil ardi duk inda za ku shiga a bayan ƙasa in kogo za ku shiga in ƙasa za ku tona ku shiga in me za ku yi in itace za ku tsaga ku shiga duk inda kuka shiga ba ku iya kuyin ma Allah wala fi sama'i haka nan ko a sama ko da a ce kuna da iko kuna da jiragen da za ku hau su ratsa da hutu kai ku cikin sama ku samu makoya a can ku kuya nan ma ba ku iya kuyin ma Allah to da haka duk inda kuka yi ba ku iya koyon ba Allah yana ganin ku kuma yana jin ku kuma yana da iko a kanku duk inda kuka yana da iko a kanku zai kama ku a duk lokacin da ya so kama ku وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نبي kuma ba ku da wani majibinci shine waliyyin wanda zai jibince ku ya zama tare da ku ya nuna ku nashi ne wala nasirun kuma ba ku da mai Ko babu wanda zai taimake ku daga Allah idan Allah ya kama babu wanda zai tsaya ya baku ya baku kariya daga Allah babu wanda zai tsaya baku tallafi domin ku yaki Allah ba ku ci to da haka ba ku da kowa sai Allah in kun gudu ba ku da inda za ku guje ma Allah idan kun nemi kuya ba ku da inda za ku kuyan ma Allah sannan kuma ba ku da wani wanda zai taimake ku ya tsare muku ya ba ku kariya daga Allah da haka ba ku da makubuta face guda ɗaya ita ce ku yi wa Allah biyayya ku yarda da Allah ku yi abin da Allah ke so Allah ya yarda da ku to wannan ita ce kawai hanyar tsira amma ba bacin wannan mutane ba su da wata hanyar tsira Allah ya ba mu wannan hanyar tsira والذين كفروا بآيات الله أولئك Allah ya ce wallazi na kafaru bi ayatin lahi wa liqa'ihi waɗanda suka kafirce da ayoyin Allah da kuma saduwa da Allah sun kafirce da ayoyin Allah saboda sun kare ta alqur'ani sun kafirce da ayoyin Allah saboda sun kare ta ayoyin Allah na waje akwai ayoyin Allah na alqur'ani akwai ayon Allah na waje su ne sama da ƙasa da rana da wata kamar da yake inda fi khalqis samawati wal ardi wastilafil layli wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nas wa ma anzala Allahu minas samai min ma'i fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha wa bassa fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyah was sahabil mutasakhir bayna as-samai wal ardi dukkan Allah yake la ayatin liqaumin ya'lamun a gari ga waɗannan ayoyi su ake kira ayatul lahi na qawmiyya akwai kuma ayatul lahi na al-qur'ani kaga ke aka ce ayatul lahi tana ɗaukan wannan da wannan sun karyata ayon Allah saboda sun ce al ba daga Allah ya sun karyata ga sun ce asadirul awwalin ne tasumiyar mutanen farko ne kaga dole kada ta da al-qur'ani haka nan sun karyata ayoyin Allah saboda ga ayoyi nan suna gani da yawa Allah ya ce wa ka ayyamin min ayatin fis samawati fis samawati wal yamurruna alaiha wa hum alhamu mu'ridun suna wucewa da ayoyin Allah da yawa a samai ga sunan ayoyin da yawa a sama ga sunan da yawa a ƙasa amma duk sai su bujire su kekashe su ki amfani da ayoyin akan suna nuna Allah da yawa to kaga wannan shi ma cewa ne da ayoyin Allah wa liqa'ihi ma tufin ala ayatin lahi ai sun ce da ayoyin Allah kuma sun ce da saduwa da Allah ba su yarda cewa in sun mutu za a tada su abinda suke cewa in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wata Allah ya ce qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr suka ce ba komai ke karar da kuma sai yau da gobe shine dahar zamai da ka yau da gobe shi ke da kai yau da gobe sai ka zo ka kare shi nan da ka kare in ta ka kare ba wani batun kiyama ba batun sakamako ba batun a da kai ba batun hisabi ba batun komai wannan ita ce aqida su shi ne Allah ce to waɗanda suka kafirce da ayon Allah kuma suka kafirce da saduwa da Allah Allah ya ce ula'ika ya isu min rahmati waɗannan su ne waɗanda suka ɗeba tsammani daga rahmar Allah sun riga sun ɗeba tsammani Allah ya ce wara almujrimuna nara fa zannu annahum muwaqiqun suka ga wuta suka zanci da su na tabbatarwa suka tabbatar cewa wutan nan shigar ta zaki kaga sun ɗaya tsammani daga kamar Allah saboda sun tabbatar wa kansu da shiga wuta to da haka waɗannan su ne suka ɗebe tsammani daga rahamar Allah wasu malamai sun ce a lahira wasu kuma suka ce a nan duniya saboda su sun riga sun fudda rai daga wuta da aljanna sun ce babu batun aljanna babu batun wuta babu batun ƙasa to da haka sun ɗebe tun a nan duniya to da ka san ɗaya tsammani a nan duniya ba su akwai aljanna akwai wuta ba ba sa sa ran cewa akwai aljanna akwai wuta haka nan ma a lahira za su ɗaya tsammani domin ga nan suna gani amma kuma ba su ba Allah ce wala da ashabun nari ashabal jannati ana fi zuwa alaina min al-ba'i aw mimma razaqakumullah qalu inna allaha harramahuma 'ala al-kafirin aga cewa da za a musu inna allaha harramahuma 'ala al-kafirin zai sa su ɗaya tsammani daga samun rahama haka na wata Allah ya ce wa na daura maliku da ya kuzi alaina rabbu qala innakum suna. haka ke suna cewa suka kira malik ne tsaron wuta cewa ka roƙa mana ubangijin ka ya karar da mu mu kare gaba ɗaya mu daina son wannan azaba sai ce da su kun ke suna ai tabbas kuna cikin wuta kuma kuna madawwama ce to da duk waɗannan sun nuna cewa za suna masu ɗebe tsammani daga rahamar Allah kuma wuta ita ce makomarsu shi yasa Allah ya cika ta ayata cewa wa ita lahum azabun alim waɗancan suke da azaba mai raɗaɗi ita ce azabar wuta shi sun ɗebe tsammani daga rahamar Allah sannan kuma ga shi suna da azaba mai radadi a cikin wuta sai ko da a ce cewa aka yi hukumar da za a musu ita ce ba za a ba su aljanna ba a ce aljanna ce ba za a shigar da su ba ga shi suna ji suna gani mu yana cikin aljanna su ko ba su samu wannan aljanna ba ko da a ce babu wata azaba da za a musu zo na kadai ya ce su ya ishe su ɗaya bai tsammani ya ishe su ukuba ya ishe su azaba ballantana ga shi sun rasa wata ni'ima sannan kuma ga shi suna cikin azaba madawwariya Allah ya mana tsari فما كان جواب قومه إلا أن قالوا من الأرض أبرئوا فأنجاه الله Allah ya ce fama kana jawabu qaumihi illa an qalu qutuluhu aw harriqu jawabi shine ansa an san mutanen sa kasance ba face fadin su ku kashe shi aw harriquhu ko ku kona shi kaga wannan ci gaba ne ga bayanin a fassara waɗanda suka ce tun daga inda ya ce wa in fa qad kazzaba umamun min qablikum ci gaba ne da magana da Ibrahim da yace fabtagu inda Allah rizqa wa abuduhu washkuru lahu ilayhi turja'un ya wa abuduhu washkuru lahu sai ci gaba da cewa wa in tukallibu wasu wasu ta ce a magana na Ibrahim ta tsaya a nan da haka wa in tukallibu sabuwar magana ce Allah yake gaya wa Quraishawan mata Quraishawan Makka waɗanda ke tsare ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to in waccan magana ce in eh, magana na Ibrahim da kunga ci gaba sai yanzu aka bada ansa idan kuma cewa magana ce sabuwa da Allah ya kawo domin jan hankula ga mutanen Makka to kaga ta zama jumla i'tiradiyya yanzu an sake komawa ga asalin abin da magana take magana a kai inda dama kissa tana ba da labari ne ga annabi ibrahim a can inda ya ce wa ibrahim ya tsale da tsohon ibudullah wata ku tun daga nan aka fara magana annabi ibrahim har yanzu har kuma magana ta zo ta jona da maganar annabi lodu don maganar annabi lodu tana da alaka da maganar annabi ibrahim alaihi salam kamar da za mu gani Allah ya ce fa ma kana jawaba qaumihi ansar mutanansa gare shi yayin da yace da su ubudullaha wattaqu da musu wa'azi akan su bauta ma Allah su ji tsoron Allah to ba basu bashi wata ansa ba face illa an qalu uqtuluhu aw harriku ku kashe shi ko ku kona shi kaga kana shi zabi ne ta kawo kamar tanna annabi Yusuf alaihi salam suka ce uktuluhu menene qala qa'ilun minhu la taqtulu uktulu yusufa a aw itrahuhu ardan yasru lakum wajhu alayhi kaga suka yi suna ta shawara daga baya dai ma za a zahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu bi da ya bace kaga daga baya suka halkalin su ra'ayin su ya haɗu a kan su jefa shi a cikin to haka su ma waɗannan kaga kenan da farko ra'ayin su bai haɗu ba wasu na da ra'ayin a kashe shi wasu muna da ra'ayin an ƙona shi saboda idan an ƙona shi zai fi ɗanɗana zafin mutuwa saboda wuta ta fi komai bala'i wurin azabtar haka suna shawarwari su yanzu to daga ba sai suka yanke suka tsaya ce shi yasa duk sauran ayoyin alkur'ani in banda wannan ayar babu ayar da ta kawo magana cewa sun ba da shawarar a kashe shi duka cewa wansu harriquhu ne alihatakum قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فقد aka وما إن أكيف قال كسا في أنا kaga kenan akwai maganar kisa wasu sun ba da shawarar kisa to amma ya nuna cewa masu ba da shawarar ba su da yawa kuma ba su da rinjaye shawarar da tafi rinjaye wadda ma'abotan da suka fi yawa kuma duk suka haɗa a kai shine akan a shi yasa gurare da yawa Allah zai kawo magana cewa masu ji a kashe wa an jahu Allah minan nar sai Allah ya tsira da shi daga wuta kaga na akwai takaita zance domin nan Allah ya bada labarin shawarar da take yi amma kana jawaba kuma, illa an qalu quluhu aw harriku kaga Allah bai ba mu labarin cewa wanda take dauka ba bai ce zo daga baya tan yi matsaya akan a kona shi ba sannan kuma suka yi dau matakin kona shi suka hada itatuwa da makamashi aka kunna wuta aka jefa shi kaga duk an yanke zancen daga nan iyaka sai Allah ya ce fa anjahu Allahu minan nar cewa fa anjahu Allahu minan nar ya nuna mana matsayar da suka tsaya kai a karshe ita ce jefa shi wuta domin da ba su jefa shi cikin wuta ba da Allah bai ce ya tsira da shi daga wuta ba kaga bai ce ya tsira da shi daga kisa ba sai ce fa anjahu Allahu minan nar kaga kenan sun yi matsaya akan kona shi kuma sun dau matakin kona shi sun tsara wuta sun kunna wuta ibnu kasir a tafsirinsa yake cewa ba a taɓa ganin wutar da aka kunna ɗaururu irin wannan mutar. a kan ajefa mutum guda mutum guda aka kunna masa wutar da ba a taɓa kunna irin ta ba a duniya kamar da ibina kasir ne yake kuma saboda wutar ta wuri ta kai ta kawo ba a iya zuwa kusa da ita a jefa shi da aka ko jefa shi za su ba za su iya ɗaukar zuwa su jefa shi wutar ba saboda ba sa iya matsowa kusa da ita saboda zafin ya kai zafi kuma ba sa iya daukan shi jefa shi daga nesa ba zai kai cikin wutar ba za ka suka yi amfani da wani abin harbi wanda suke amfani da shi da lokacin yaki suna kiran shi manjanik za a aza abu sai a tura wani abu sai ya harba dutse ko ya harba wani abu da zai tafi wa mutane ta adi to kan wannan da suke kiran wajaujawa wajaujawa wannan wajaujawan suka aza shi a kai sai suka harba shi daga nesa ya tafi ya faɗa cikin mutane ko da ya fada sai Allah ya tsira da shi kamar yadda Allah ya ce fa an jahu Allahu a wata ayar Allah ya ce kullu ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim muka ce ya ke wuta zaman to mai sanyi da aminci ga annabi ibrahim Allah ya hada abu biyu mai sanyi da aminci Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu yake cewa da Allah cewa yayi da wuta kuni bardan kawai bai ce salaman ba to da ta halaka annabi ibrahim saboda tsananin sanyi ga ta wuta amma da da sanyi za ta halaka shi saboda Allah ya ce da ita kuni barda amma da Allah ya hada mata da cewa bardan din tare da salama da aminci to sai ta zama to mai sanyi kuma mai aminci yace annabi Ibrahim ya yi kwanaki a cikin wutan ya yi kwana uku ko huɗu. sannan sai gashi ya fito lafiya alau babu komai ko dan irin taratsatsin wuta ya dan huda ba riga babu shi haka ya fito lafiya lau shine Allah ya ce fa anjahu Allahu minan nar Allah ya ce fi zalika la da qawli lalle cikin wannan akwai ayoyi mai yawa ga mutane da za su yi imani ga mutane za su ga yanda Allah ya tsira da Annabi Ibrahim kuma yanda Allah ya sanya wuta mai tsananin zafi amma sai ga ta bata zama mai zafi da Annabi Ibrahim to kaga wannan yana daga cikin aya aya ce da mutane za su dalla su ɗauki darasi kuma eh, su san cewa Allah da Allah shi ke da iko kuma su tabbatar cewa annabi Ibrahim annabin Allah ne domin da ba annabin Allah bane bayan da za a haɗu akan a halaka shi a jefa shi kuma Allah ya tsirar da shi kaga ba mai iya tsirar da wani daga cikin wannan azama sai Allah to ko Allah bai tsirar da shi idan ba tare yake da Allah ba idan bai da matsayi a gurin Allah Allah bai tsirar da shi kuma ballantana a ce ya ce annabin Allah ne ya ce Allah ne ya aiko shi kuma ba Allah ba ne ya aiko shi kuma Allah ya tsirar da shi irin wannan tsirarwa ta zauna abu ne wanda bai afuwa tun da kaga har Allah ya tsirar da shi irin wannan tsirarwa to ya tabbatar da cewa lalle Allah na tare da shi kuma lalle annaban Allah ne na وقال إنما اتخذتم الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر dunillahi awsanan yace kawai abin da kuka rika koma bayan Allah kuke bauta ma ba komai bane face awsanan awsanan shine gumaka kaga wannan idan an dau inna ma a hade a matsayin inna ma kamar inna mallahu ilahun wahidun kawai Allah shine guda ɗaya abin bauta shine ma'anar inna ma idan suna hade wani lokacin inna inna ma tana zuwa inda daban ma daban amma sai a game ta a rubutu amma asali a arabat sai zama inna man takassum ai innal ladhi takassum sai ma ta zama bi ma'anar ladhi an gane ko to da haka idan muka dauka a waccan fassara inna man takassum min dunillahi kawai abinda kuka riga kuke bauta ma kuma bayan Allah ba komai bane ce ausanan gumaka ne wanda kuka sassaka da hannunku kuka sassaka su kuka kera su kuke bauta musu mawaddata bainakum a wata ruwayan mawaddatan bainahu wata kuma mawaddatun bainahu to haka mawaddata bainakum ma'ana domin kauna a tsakaninku fil hayatin duniya kawai waɗannan gumaka suna haɗa kauna ne tsakaninku a rayuwar duniya wannan na kuma gumaka wannan ma na kuma gumaka addinin ku daya kuna kaunata juna kan wannan addini na bautar gumaka haka nan kuna al'amura iri guda na bautar wannan gumaka don haka ta haɗa ku kauna kuna jin cewa ku ƴan uwan juna ne saboda abin bautan ku guda su ne waɗannan gumaka da wannan kauna ta ku katta nan duniya yace summa yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din amma ranar alkiyama sashin ku za su kafirce ma sashi za ku baran baran da sashi wannan za ka ce ba ruwan manya ka ce ba ruwan mu da kana ba kanana kanana ce ai ku kuka ja mana wannan Allah ya tabarra alladina tubi'u min alladina tabu wa ra'u al'azaba wa taqatta'at bihim al'asbab kaga za su barranta da juna tabarra'na ilayka ayatu su da ta gabata suna cewa rabbana haula alladina aghwayna aghwayna kama ghawayna tabarra'na ilayka da kana alkiyama za ku baran baran wa yal'anu ba'dukum ba'da kuma sashin ku za su dinga la'anta sashi A za ka kai da sashen suna cewa rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa azalluna sabila rabbana atihim dhifayn min al'azab bal anhum la'na kabira wal anhum la'nan kabira za ka dinga cewa Allah ka tsine musu tsinewa mai girma kada kaunar da kuke da ita nan a duniya ba ta tare ki da lahira ta zama tsinuwa ku ku tsine musu su ma su tsine muku ku ce ba ma kana lakum alaina min fadlin fa zuqul azaba bima kuntum takfurun ku da su kuka dawo kan ba mu da wani bibiko eh, a kanku ba mu da wani kataɓin da muka yi a kanku gurin cewa da aka kuma kanku fitanannin kanku ne ku ɗanɗana kuɗar abin da kuka aikata kaga za su baranta da juna kuma za su tsine mai juna ya ce ta wannan shi abin da zai akura dan lahira nan ga shi kuna ganin ku ɗaya kuke addinin ku guda ibadar ku guda amma lalan lahira fa baran baran za a yi wa ma'awa kuma nawa kuma makomakku ita ce wuta duk a wuta za ku tare kamar da Allah yake cewa eh, wannan qala dukhulu fi umamin qad khalat min qablikum min al-jinni wal insi fi an-nar kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha kaga yana da wadukum ba'da hatta idza daraku fiha jami'an idan suka haɗu gaba ɗaya a cikin wuta qalat ukhrahum li ulahum rabbana ha'ula'i adalluna fa atihim azaban dhi'fan min an-nar sai sai ya Allah waɗannan sun suka batar da kai haka ka ba ta azaba ninki biyu a cikin wuta qala li kullin dhi'fun walakin la ta'lam wa qalat ulahum li qur'an fa kana lakum alaina min fadlin fadhuqu al'azab ma kuntum takfurun to da haka makoma su ita ce wuta za su haɗu gaba ɗaya hatta idza daraku fiha jami'an duk za ku tattara a cikin wuta Allah ya mana tsari wa ma lakum min nasirin kuma ba ku da wasu mataimaka babu wanda ya isa ya taimake ku waɗannan gumaka ba sa iya tsinana muku komai ta ce to ai tun da namu kuke to yanzu tun da an zo za a cutar da ku bari mu zo mu tsaya muku mu hana Allah cutar da ku kaga ba sa iya awa wannan shine malakul nasi Allah ya ce fa amana lahu fa amana lahu ila Allah ya ce fa’amana lahu lutun kaga lahu lamiri yana koma ga annabi Ibrahim wanda ake magana a kansa wanda aka jefa shi a wuta kuma Allah ya ce fa'an anjahu Allahu minan nar Allah ya ce fa’amana lahu lutun sai annabi Lut ya bai imani ne. annabi Lut ɗan’uwa ke ga annabi Ibrahim domin ɗan’uwan uwan annabi Ibrahim kamar da yake gare su. suna cewa annabi shi ne lod bin haran bin aza shi kuma ibrahim bin aza kaga kenan annabi lut da dan dan uwan annabi ibrahim to sai zamana shi kadai imani da annabi ibrahim annabi ya bala ibnu kafir yake cewa su uku su bi suka imani da annabi ibrahim matarsa sara ummu ishaq sai shi lod su kadai suka yi imani da shi da haka ai lahu lut wa qala sai yace wannan qala din tana komawa ga annabi ibrahim wasu malaman fasara sun ce za ta koma ga annabi lut domin shine masu mazkuri to amma tunda maganganun duka akan annabi ibrahim kuma lamiran qablahu wa ba'dahu duka ga annabi ibrahim to da haka mun ba ga aula shi ma fa wa qala inni muhajirun ila rabbi ta zama ga annabi ibrahim alaihi salam saboda abin da ke gaba kaga shi yace wa wahabna lahu annabi ibrahim sannan kuma annabi ibrahim kun ga shine da aka masa haka sai ya kaura ya bar gari Allah ya ce wa qala inni muhajirun ila rabbi ce ni zan yi kaura daga wannan gari zuwa ga ubangiji na zuwa ga inda zan tafi bauta ma ubangiji na ba tare da tsangwama ba sai tashi daga garin sa sun ce nan ne babil a nan yankin iraki ibn kasir ya ce kausa wani gari da ake kira kausa a nan yankin kufa daga nan ya taso ya zo yankin sham yankin falastin nan annabi ibrahim ya yi kaura kuma ya yi kaura tare da annabi lotu da malaman fasara suka ce tare da annabi ya yi kaura daga can sai allah ya aika da annabi lodi ya aike shi manzo zuwa ga wani gari wanda shi ba dan garin mutanen bai amma yawanci za ga allah ya ce wa ila adin akahum huda wa ila madiyana akahum shu'aiba wa ila samuda akahum salihah kama mutanen annabi ludu ba kanin cewa ila luwa ila menene ba garin annabi ludu ko ta a aqahum luta kaga annabi ludu shi ba dan uwansu bane daga waje aka haiko shi wallahi aike shi zuwa ga wancan gari kamar da labarin ke tafe nan ba da daya ba wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal aziz ai ubangidan nawa shine mabuwayi shine wanda ba abin da ke gagararsa zaka din yawan ku ba fa gagararsa zan koma gare shi ina tare da shi ina jingine da shi shi ne na kuma shi zai bani iko a kanku kuma shi ne alhakimu alhakimu wanda ke da hikima cewa duk cikin abin da yake aikatawa kai hikima duk cikin maganganun Allah cike suke da hikima haka na abin da Allah ke aikatawa cike suke da hikima Allah ya ce hikmatun baligha hikima bakwara haka nan hukuncin Allah da hukuncinsa na kaddara abin da ya kaddara da hukuncinsa na shari'a abin da ya shar'anta duka waɗannan akwai hikimomi a cikin na وآتيناه نجره في الدنيا وإنه Allah ya ce wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub muka ba shi kyautar ya'ya annabi ishaq da annabi yaqub a wata kira wata surar Allah ya ce wa habna lahu ishaqa wa yaqub nafila nafila shine kari to haka Allah ba shi annabi ya ishaq shine dan sa annabi yaqub kuma jikan sa ne ibn kasir ya ce awfi ya rawaito cewa duka yayan annabi ishaqa ne yayan annabi ibrahim ne da annabi ishaqa da annabi yaqub yace amma wannan magana abin da yake nufi shine cewa ɗaya ɗansa na cikin sa ɗaya kuma jikansa amma duka abin da sanan ne muttafaqun alaihi wurare da dama Allah ya bayyana cewa annabi yaqub shine dan annabi isa an gane eh, amma annabi yaqub ba dan uwa ga annabi isa ba amma maganar auki wanda ya kamar da ibnu kafir kawo ta yace ya nuna kaman annabi yaqub dan uwa yake ga annabi isa dukkan su Allah ya ba da su ga annabi Ibrahim saboda Allah ya ce wa habna lahu ishaqa wa yaqub amma wata ya ce wa habna lahu ishaqa wa min wara'i ishaqa yaqub kaga min wara'i yana nuna bayansa kuma annabi yaqub yana cewa wattabatu millata aba'i ibrahim wa ishaqa wa yaqub kaga cikin ubannansa ya kirga ishaqa da sai saka dan uwansa ne zai cewa cikin ubannansa ya kirga da ishaqa kaga ishaqa babansa ne kuma wani abu ne wanda yake sanan ne malaman tarihi da littattafan hadisai da komai duk sun tabbatar da haka da haka Allah ya bashi annabi ishaq sannan kuma Allah ya masa addu'a cewa Allah zai rayar da shi har ya ga dan nasa da aka bashi annabi ishaq shi ma ya aifa da an sa masa yawo kaga duka wannan bishara ce Allah ya masa saboda tsayuwarsa da imaninsa da kafewarsa akan tauhidi sai Allah ya musu wannan baiwa yadda mutum ya kasance mai imani kuma mai tsayuwa akan imani mai sadaukar da rayuwarsa akan tauhidi mai sadaukar da rayuwarsa a domin Allah to Allah ya kan ba shi daukaka a duniya ma kafin lahira kamar da magani ga annabi Ibrahim Allah annabi Ibrahim alaihi salam Allah ya ce abuna lahu ishaqa wa yaqub abuna lahu ishaqa wa yaqub ko eh menene waja'alna fi dhurriyyatihi an-nubuwata wal kitab daga duk wannan baiwa ce Allah yake gaya mai irin baiwar da yawa annabi ba duka saboda me saboda tsayuwarsa da Allah da sadaukarwarsa ga Allah da sadaukar da rayuwarsa da dukiyarsa da komai har da ɗansa ma da Allah ya bashi Allah ya ce yanka domin Allah ya yarda ya tafi zai yanka ɗansa domin Allah duk wannan sadaukarwar ita ta sa Allah ya bashi Ishaqa wa Yaquba sannan kuma Allah ya sanya fi zurriyatihi al-quwwata wal kitab dukkan annabci gaba ɗaya Allah ya tattara su ya sanya azuriyar annabi Ibrahim duk wani annabi da ya zo bayan annabi Ibrahim to cikin zuriyar annabi Ibrahim tun daga san annabi isaka annabi yaquba annabawan bani isra'ila su annabi musa annabi isa annabi dawud annabi sulaiman annabi yaquba annabi zakariya annabi yahaya annabi iliya da sauransu suna ɗewa da Allah ya kuma cikin bani isra'ila dukkan su zuriyar annabi ibrahim ne ta gefen ɗansa annabi ishaq shi kuma ta gefen ɗansa annabi isma'il na aka samu shugaban manzanni wanda shine jagoran manzannin gaba ɗaya na muhammad sallallahu alaihi wasallam to da ka duk annabi ne ya zo bayan annabi ibrahim allah ya takaita ta ya tattara annabci ya takaita ga zuri'arsa shi kadai sallallahu alaihi wasallam bayan haka kuma allah ya ce wa atainahu ajrahu fid dunya a nan duniya muka ba shi ladansa muka ba shi ɗaukaka muka ba shi suna ko har duniya da nade ana ambatan annabi ibrahim ko salati ga mu sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wurin aikin hajji akwai mukamin ibrahim haka nan ayyukan da yayi a lokacin da yake koran shedan yake jifan da aka Allah ya musanya masa yanka da rago duk waɗannan su ayyukan da Allah ya shar'anta mana biki aikin hajji haka dai wannan ɗaukaka ce haka na Allah ta'ala yake cewa wa kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslim yahudawa na tinkaho da annabi ibrahim nasara na tinkaho da annabi ibrahim musulmai na cin tsaho da annabi Ibrahim a gada wannan ɗaukaka Allah ya ce inna aulan nasi bi Ibrahim lallazina tabau wa hadha an-nabiyyu na amanu aulan nasi wanda ya fi cancanta cikin mutane waɗanda suka fi cancanta da annabi Ibrahim sune waɗanda suka bi da wannan annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na amanu da waɗanda suka yi imani to wannan shine annabi Ibrahim Allah ya bashi ɗaukaka a nan duniya kuma shi shine uban annabawa sai Allah ya ce wa innahu fil akhirati lamina salih kuma shi a lahira yana daga cikin salihan bayi kaga zamantowa cikin salihai kamar yadda muka kawo jiya yana da muhimmanci Ya ce innahu fil akhirati salihan ba wa innahu fil akhirati lamina salih kaga yana daga cikin waɗanda suke salihan bayi a lahira babu wanda ke da daraja ta sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kadai ke da daraja saboda ta nabi Ibrahim Allah ce wata kaza Allah Ibrahim Khalila Allah ya rija nabi Ibrahim ba da yi masoyi wanda babu wanda Allah ya ba mu wannan sai a nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to da ka darajar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ta dai ta tsara ta nabi Ibrahim amma bayan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wani mahalinci da ke da daraja irin Annabi Ibrahim alaihi salam na'am lokaci ya to shi kenan za mu dakata na insha Allah Allah ya gobe sai mu dora da kissar annabi da ma kissar annabi lodi hada take da ta annabi Ibrahim to Allah ya mu gobe kissar annabi lodi za mu tashi alhamdulillah rabbil alamin ta ta ta ta a ta ta da kama ma na ba ta ta ta abubakar kuma ana saka mana da rai malam wasu na yin wasu da a shi'a da Allah suna neman albarka da masu sauran karatun nan da daya domin a hali yanzu a ake cikin da na can an ga yara an bar suna nan da shi da to jama'a mun ji eh, bayanin wannan baiwar Allah wannan bayani ba ita kaɗai ke kawo a mutane da dama suna kawo irin waɗannan da haka abubuwan nan da ya riga ya zama bala'i ba ma ganinsa kamar addu'a kuma alhamdulillah Allah ya kawo cikin watan addu'a wannan wata mai alfarma mu yi amfani da wannan dama mu yawan roƙon Allah mu tuba zuwa ga Allah mu kai goshi kasa mu roƙi Allah Allah ya yi mana wannan bala'i bala'in kashe-kashe ya yi yawa ɗauke mutane da garkuwa da su da neman kudin fansa ya yi yawa to za ka ba mu da maganin wannan fashe addu'a kuma gwamnati kullum a yi yau a tura gobe amma kaga kamar ba a kuma umarci an tura nan an tura jami'an tsaro an yi waye an yi mai duk kaga bai da wani tasiri to da haka dai Allah ta Allah shike da tasiri mu koma ga Allah mu ci gaba da roƙon Allah muna roƙon Allah da rahmarsa muna roƙon Allah da jin kansa muna roƙon Allah da falalarsa muna roƙon Allah cikin wannan wata mai alfarma Allah ya kawo mana ƙarshen wannan bala'i na kashe-kashe da ɗauke-ɗauken mutane da tarwata garuruwa da yawan marayu muna roƙon Allah ya kawo mana ƙarshen wannan bala'i Allah ya zauna da kasan mu lafiya Allah ya kare mu daga fitattunu wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai gobe ko wannan ce ko